Bismillahir Rahmanir Rahim. ‘Yar karuwa, kashi na ashirin da bakwai. Mama ta fito daga ƙawayen Banabsha saura ne a falo. Jikinta ne kuma yin sanyi da ta yi tuna dai yanzu haka za a salmi ƙawayen. Abin san babu daɗi, amma ba yadda aka iya da abin da Allah ya aiko. Ɗaya a cikin ƙauyen Banabsha ta kira ta ce, ‘Yan mata ki kira min ƙwarki ko ki ce mami na mata magana ta same ni a ɗakin tsakiya. Budurantiyar girmamawa ta ce, mami ina tunafa Banabsha ta yi bacci idan tun ɗazun ta kwanta. mami ta ce to shikenan ki turo min Umaima ko ba nafsha ma idon ta biyu ki kyale ta. Ki kira min Umaiman kawai. To mami faɗin yar budurwar ta miƙe ta nufi ɗakin banafsha. Mami kuma ta koma ɗakin da ta fito. Abin ya tsaya mata are rai, duk da daman bata cire tsammanin haka za ta faru ba. Ta san da aka haɗa bakin aka haɗa bikinta da na bikinta da na banafsha, to sai kuma abin da Allah ya yi. Kuma ko da ma ba a haɗa ba, to fa mutanen unguwan da 'yan sa ido da lungu da tsako gabaki ɗaya da suka saka Banasha a gaba iko Allah ne kawai zana hana gulman su tasiri idan aka ce za a yi aurenta addu'a alkhairi kawai take cikin tausan yarta gudan jinin ta farin cikin ta maganar labarin za ta baiwa Manamsha ma dole ta ijiye sa gefe tun da yanzu ta kama tare za su tafi Kano idan su ana gama hidiman biki sai ta bata labarin kama ce Allah ya kawo mata wani auren kuma insha Allah za ta kai ta wajen 'yan uwanta yanzu dai ta kada wannan lamarin ya daga wa yarinyar ta hankali Ƙawarsu Banafsha da Salama ta shige ɗakin. Hango mai mace ta da Banafsha suna yi suna dariya. Ƙara sati ta ce, Amarya ba kya laifi, abokan angonkin nan sun mana laifi. So suke sai so suke mu hana suke. Murmushi Banafsha ta ce, ai kuwa za ku ga yadda nake zo da takalmi na kama hannun mijina na bisa. Dariya suka yi umma ta ce, masoyiya za ki aikata Dan na gaba ɗaya tun da aka zo miki igiyoyi ukun nan shi kenan kika zama abin da kika zama. Kamar wanda mijin ya lashe zuciyanki. ƙawar tasu mai suna Hurayya ta ce, To mai mai gidan magana, mami na kiran ki, wai ki same ta a ɗakin tsakiya, ita ta aiko ni. Amma Hurayya baki da kirki, dama mami ce ta aiko ki kika tsaya zuba? ‘Yar ɗaya kawai. Faɗin Umaima ta miƙe ta nufi hanyar fita a ɗakin. Hurayya zama ta yi sai da ta gama tsokanar Banabta sannan ta juya ta fice ita ma tana dariya, wai Banabta ta zama mayyar miji. Umaima da Salama ta turo ƙofar ɗaki Alhaji ta shiga. Bayan mami ta amsa mata ta ba ta izinin shiga, mami kallanta ta yi cikin dama ta ce Umaima zauna ko magana zami. Memo ta samu ta zauna ba. ta ce komai ba tana sauraron mami. Gwaron numfashi mami ta soke sanan cike da dama ta ce Umemu me kaurki take yi ne? Mami tana kwance ne wai jiran kira mala abu take idan tun ɗazun bai kira mu ba. Fadin Umaima. Jiji na kai mami ta ce ai kan ba zai kira ku ba Umaima saboda ba a ɗaura auren ba. Wai sun ce sun fasa ni yanzu damuwa ta ina za a sanar da Banafsha ta ina ga kuma kawayen da kuka gayyata nan duk bayan Allah sun yi anko sun kashe kuɗaɗen su. Umaima a zabure ta ɗago ta kalli mami ta ce mami an fasa auren Banabsha da Aliyu aka fasa Umaima. Amma saboda me mami? Me ya faru? Ina an yi test an yi komai lafiya dai ko? Me ya faru to? Hmm, Umaima, inda kike tambayar ni ma haka ke. da su tirim tirim. Amma babu mai amsa mini. Yanzu damuwa na yadda zaki samu ki salami ƙawayenku da kuma yadda za a kare banafsha da ita. Su ƙawayen ba dole ne na basu wani abu don a rage musu zafin kuɗin da suka kashe. Mimma cikin damuwa da tausayin banausa da ke ta ɗauki tun da ta damu da maganar mijinta mijinta. Ashe ma ba a ɗaura auren ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu mami ya za a yi to? Faɗin Mimma kamar za ta yi kuka. ya ji zuciya mami ta sauƙi tare faɗin yanzu da yi ƙawayenku za su fara sallama. Amma za su kai nawa ne daman? Mami su uku ne daman da ni ne huɗu ba mu ji da da wasu ƙawaye ba mu ji da wasu ƙawaye ba awo kuma biyu ne suka yi anko da komai da irma ba ta yi ba na wuni kawai ta yi wanda za a buɗan kai da shi to shi nan ba matsala yanzu zan baki dubu sha biyar ki raba musu su yi haƙuri Allah bai nufa an ɗaura auren ba sai kuma gaba da Allah ya kawo da rai da lafiya mami da kin bar kuɗin ki ma wallahi menene a ciki ai su turu, suka samu a umaima a ba su a rage musu zafi yanzu gashi nan ki je ki sallame su faɗin mami tana miƙa umaima kuɗin hannu ta saka ta amsa sana ta tashi ta nufi hanyar fita mami ta ce ki turo min ummunku idan kin fita. To mami, tana faɗa ta fice sai da ta je ta faɗa wa ummu saƙon kiran mami sanan ta kan kan su ta musu jawabin komai kuma ta basu kuɗin da mami ta bayar godiya suka dinga yi sannan suka kama hanya. Kowa ta yi gidansu tunda ba bikin gwanamsha ba wani shagali, bikin mami kam na manya ne ba shagali. Ummu da Salama ta shigo ɗakin da mami take, ta zauna tare faɗin amarya kuma uwar amarya aka yi ne, in ji Umaima kina kira na. Eh ummun yara, na san ba lalle ki san abin da yake faruwa ba. Me ya faru mamin su? Faɗin Ummu da ke mayar da hankalinta kan mami. Kwashe da suka yi da Alhaji Muktar ta faɗa wa Ummu komai bata ɓoye mata ba. Jiki Ummu ya mugun sanya jin wannan mummunan furucin iyaye Malam Abu musamman ma wai ba ta hanya mai kyau aka same ta ba. To duk ina suka ji wannan wani irin bincike suka yi wannan ana ji ai an san ma shari ne na mahassada kawai. Ummu cike da jimami ta ce Allah ya saka shi ne alkhairi a gare ta da shi duka. Amin ummun su amma damuwa na yanzu sanar da Banafsha na san yarinyar nan tsaf za ta sa damuwa a ranta. Da an tayar mata da tsohon tabon da take damun zuciyarta ne. ai dole ta damu mamin su magana ce an fasa auren ka ai ba karamin lamari bane dole abin ya dame ta amma ni ina ganin tunda kin salami kawayenta to kawai ki kyale ta ta huta kada ki ce mata komai yanzu idan zuwa da ta tambi ba asi sai ki ce ta kwantar da hankalinta hankali dan jama'a sun watsa zuwa gobe ko jibi sai ki faɗa mata komai ko da a kanun nema Yin na kai mami ta yi cikin gamsuwa da shawarar umma ta ce to hakan za a yi kuwa su kuma magulmata mata da masu jiran kwakwaf sai su fama gobe kowa zai watse biki ba na budurwa ba zuwa gobe ya kare kowa ya kama gabansa don na san dole ƙaramin magana zai tashi a unguwan nan wataƙila ma ya zagaye mu bidika barmishi ummu ta tare cewa Allah ya kyauta rufa asiri kawai za mu ce yanzu zamani ne ya zo waɗanda ɗaya ne ba sa cike da haƙoransu da naman 'yan mutane wato gulma kuma bayan sun san hakan ba kyau Allah da mazansa sun hana amin ummansu daman kiran kenan to kenan bari na je mu ci gaba da aiki ke kam amarci ta ango ke ki kuta zuwa litinin iwar haka dai muna nan muna kanawan dabo murmushi mami ta ce sai ki bar Abu da waye a gidan hararin wasa amma ta yi mami ta ce shi da yaran sa mana murmushi kai mami ta yi umu kuma ta tashi ta fice tana dariya kawai dan ta san halin mami akan maganar kula da miji lalle alhaji zai ga gata a wajen mami Shungulu da aka ci gaba da yi ba Banafsha kuwa tana ta shan baccinta. Mutane sun jira shiru shiru ba labarin kai amarya Banafsha. Wasu neman mami suka yi don tambayin ta ko yaushe ne, amma tana ɗaki nan fatake suka fara ƙananan maganganu a tsakaninsu. Mama jikinta ya gama yin la'asar na abin da ya faru, amma ba dabara sai dai addu'a kawai. da haka ta dinga ita faɗin alkhairi, wai ta da kuma ba Banafsha. Alhaji Muktar sun ɗauki hanya fita a mubi, sai yin zance suke. Gaba ɗaya cikin su ba wanda lamarin ya masa daɗi, musamman da ran Sufiya idan ka kalli yadda ran sai ɓaci, zaka ce su haila ko na Nabila a wa haka. Abin da Bunet a nasu motar sai a rasu suke, abin ta ce eh, Sam, amma dai kai kam za mu wuce gidana, kuma yasa da Baby Love kamun ka wuce ko? Wani kwallon Sim yawa abin ya ce, saboda wanda abin yi aka ce maka to auren fafi ne tsayar da ni da yanzu haka ina wata kasar mun yi magana da chief akan akwai aikin da zamu yi this week so ba inda zan je ka gaishe ta Allah ya raba lafiya amin kuma ko baka faɗa ba ma lafiya za ta haihu kar ka sa ran zan maka tafara tun daga tun daga magana sai maganan banza za ka faɗa min abin da faɗa tare mai da kansa kan wayansa irin ya ji haushin nan ta baki sai ya ce dama ban taya ka ba ban taya ka mata cikin ba balle na ce ka manta fara <clears throat> idan ma ka minta takwara to ɗan kare na zai ɗauko kuma ba iyawa za ka yi ba Nare Abinci ya ce ai kam zai ci ubansa har da abokin ubansa ya isa ma ya ce min zai auri mace ba saliya ba ACM Munir kan sai shafa tare ta za ka zo liman fafi ne Abinci ya ce ya tare da masu kai amarya za mu to Baby Love ma za ta je Mutun tsaki ACM Munir ya ce shi mutane fa ba Baby Love ba Baby Hate ne Dariya abi ta yi suka ci gaba da su har suka isa Jimeta Nabil baccin sa yayi duk da gargadan hanya sayan ne da yake danna waya direct airport suka wuce sai da jirgin su ne daga zuwa Kano sana abi da sauran sojin suka juya bara a cikin jirgin suna zaune kowa a sit nasa Alhaji Mutar ya ce 'yan yana jiran ashe kai ka mana taimakon kwanaki to Allah ya maka albarka Jarar Sufiyan ya ce amin ba komai yaya an yi wa kai ne Salaji Idris dariya suka saka wai wato Jarar Sufiyan ta magana ma shi zai amsa wa yaro lallai sakalci yana yawa dai Ya sai mana cikin nutsuwa ya ce wani taimako kuma sa? Dara Sufiya ya ce Maiman ai matar da ka biya wa bil na magani a asibiti lokacin rashin lafiya Abin ya ce maman amaryarka. Ita, ita ce mamanka amarya. Murmushi Abdulmunadi ya yi tare da addu'a lafiya sosai wa mom amarya, amma kuma gefe guda na zuciyarsa yana jin haushin ido ɗin da ta kalle sa a banza, amma yana addu'a ya ganta ko tana da aure ba ruwansa don bata isa ta ci banza ba. Kiransu suka yi har jirgin su ya lande, amma direba ya ja su sai gida. Dare ne ya shiga sashen sa Alhaji Mutar ma ya shiga sashen sa su Alhaji Idris ma kowa ya gida dan dare ya riga ya yi lokacin. Suna bil ma su suka wuce. Bunet kuma a ranar dare dare ya wuce Lagos saboda kiran gaggawa da aka masa. Dare ma na shiga sashen sa Momi ta tarihi mijinta ta taya shi ta rage masa kayan sa ta taya sa watsa ruwa tana suka zauna tana bashi abinci sai da suka gama sannan daren ya jawo ta jikin sa. Wannan matan tana overcaring. Kishiyan ne ke ma ba kya so? Mamsi murmushi ta yi kawai bata ce komai ba. Sai ya tambaya ta yi ya suka baro amarya. Lauren ya faɗa mata an samu akasi ko gaisa da amarya ma ba su yi ba yanzu da yi sun je sun ɗauko ta a gaisa. Hirarrakin na tsoya kawai suke Mamsi na masa tausa har ce dauke sa sane ta ma ta saka nata hakarkarin ta kwanta cike da ɗaukin ranar ɗauko amarya ya zo. Na sosai Mamsi ke kwarar zuwa Adamawa garin na birge ta. Bangaren fafi ango yana shiga sashen sai ya samu mam zaune fuskanta kicin kicin. Barmishi tare karisa wajen ta kokarin ta bata yake amma ta matse tare da miƙewa tana musifa. Wallahi in dai kana da kunya to ka ji sa Alhaji. Ah, da me ya faru kuma uwar gida? Hararan sa mami tayi tace ce kuma ka bar farin cikin auren nan ya ɗauro domin ba jimawa za ta koma inda ta fito. Barmishi Fafi ce Allah ya ba da sa'a sa'adatu. In kika yi kokari kika kwace ni daga wajen ta ki gyara halinki. Ai dole ta koma inda ta fito. Ya ƙara shi magana na murmushi da a zuciyarsa ya sani mai raba sa da ramla sai mutuwa idan Allah ya kawo. Hajiya Asadu samsam ba ruwanta daga jin da Alhaji ya kwaso ko kuma daren da yi masifa ta dinga har ya gaje kyale ta haura sama sa, sai da yawan wanka ya sallah sannan bi lafiyan gado ya kwanta baccin sa bai ma kira mami ba ita ma ya barta ta huta text ko ya tura mata na sun sauka lafiya Hajiya Sa'adatu ganin ya wuce ɗakin ta ma nata ɗakin tana surutunta ita halinta mai kyau ne ba abin da za ta canza kuma Allah ya kawo amaryar lafiya za ta santa wurin mijinta Malam Abu tun da ya shige ɗaki ya kwanta wani mugun sarawa da kansa yake bai bar sa ya miƙe ba balle maganin yin sallah har sai da magariba ta yi sannan ya lallaba ya shige ban ɗakin sa ya watsa ruwa ya ɗaura alwala salolin sa yi sannan ya ɗan waya ya kira abokin sa ya kawo masa magani da abinci yana cika cikin sa ya sha magani ya tashi ya sallan isha abokin sa sai magana yake masa amma yake kula sa Ruwan ya ce haba Aliyu me yasa kake abu haka kamar mara tauhidi ne kuma fa sai Allah ya nufa yake faruwa da Allah kai haƙuri Allah ya ƙaddara ba ka bace Fatima shi yasa barmishin da ya fi kuka cewa Malam Abu sani ce Ruwan ba za ka gane ba baka san ciwon so da zafin sa ba Ruwan ina ƙaunar malama Fatima fiye da tunaninka domin ita ce mace da duk wani namiji zai so zai yi burin mallakanta dan za ta kasance uwa ta gari wa yaranka mata ta gari a gare ka surka ta gari ga iyayenka cikin sigarar rashin ruwan ya ce duk da haka haƙuri za ka yi don Allah ne kaɗai bai ƙadara ba kuma Allah da ya baka ita da farko ya kuma hana ka ita zai baka wacce ta fita barmishin takaici malam abu ya ce ba za ka gane ba ruwa daga ya faɗi haka shike ne miƙe ya fara na filfilo ruwan tashi ya tafi cikin tausayin abokin nasa dole fa rayuwa duk tawakkalinka wani lokacin sai ka gaza domin kai ɗan adam ne mai zuciya babu kashi Allah dai ya kyauta abitin da abu ya fice a wajen sa ya zauna cikin tausayin yaron nasa yana masa addu'an alkhairi bai san abin da suka yi suka yi a cikin gida ba har sai da ummi ta faɗa masa kuma faɗa a biye mata sosai a kai za ta haɗa masa zafi biyu ga duka ga tsinka jaka ummi ko ko a jikinta tunda an fasa auren to hankalinta ya kwanta abin da ransa ya ɓaci kamar zai rufe yayyun malam abu mata da duka haka ya fatattake su kowa ta koma gidanta tunda burin su ya cika baya auren ba su bar masa gidansa shi shiru-shiru har dare ba malam abu ba labarinsa kuma ba su yi tunanin duba ɗakinsa ba dan abi bai kawo cewa malam abu na ɗakinsa ba malam bakon kwana yayi sallah zuwa washe gari ya ji ma ya dan ji dama dama na ciwon kan nasa abin na fita sallah asuba shi ma ya fice tafi wajen abokinsa Rilwan ya kuma kashe sa dan kada su nemi sa ma su same sa ko da ya ga babu malam abu a masallaci yana dawa ya duba ɗakinsa sama ƙasar shiru babu shi wayan sai kira nan ma a kashe hankalinsu ne ya tashi ne ya kira su ya Hussein ya sanar da su ya Hussein da ya Hassan abokan malam abu suka suka dinga kira safe safe sun tambaye shi amma kowa ya ce tun jiya masallaci rabonsa da shi tare riluwan ma haka ya faɗa dan malam abu ya faɗa ya da su da Allah da annabi kada ya faɗa suna tare so yake ya zauna ya huta tukunna zuciyarsa ya huce baya son su san inda yake zai ɗan huta Ummi ko a jikinta tana ta san shi ba yaro bane ya san inda ke masa ciwo. Abi kam ya damu sosai dan yana kaunar malam Abu ba kaɗan ba. Yayin sa ma maza da mata abin bai dame bai musu dadi ba a ce kwata-kwata an neme su an rasa har tafis shiru baya zuwa. Magana ta ana yi ƙasa ƙasa ya fito fili akan kai amarya banafshi abinda aka saba kai amarya da yamma sai gashi har dare ta yi shiru ba a cewa mutane komai ba. Mayan kuma bata da niyan dan fita harkar mutane ta yi har aka fara watsewa na unguwa kowa ya wuce gidansa. Banafshi sai magariba ta tashi da wani ta tashi da wani matsanancin ciwon kai tana ganin gari da duhu duhu ta ce su ba da labarcin yamma ne kai amarya kuma fa ganin ba mai bata amsa ta miƙe ta ɗauka ya mara nauyi ta shige toilet wanka ta ta ɗaura da lasan ta fito ta yi sallah tana da sallah kuwa sai ga umaima ta shigo ɗakin Mewa ta yi na ƙarfin gwiwa ta ce manya maganin ƙanana sai yanzu baccin ya ishe ki mami ta shigo ni ma na shigo ummu ta shigo amma kina ta can baccin ki yanzu ma cewa aka yi idan baki tashi ba na tashe ki ki samu ki sallah da ba kai na da ke min ciwo ne kamun da ciwo ne abu umme cikin dama ta ƙara sugan ta ce kan ki ke ciwo ne masoya ni na kai kawai ne alaman i sannan ta dinga jera min kaman abun da ba dama sannan ta juya ta fice ba jima ta dawo da abinci ta ije ta tace masoya ta shige ce sai ki sha magani A hankali na bude baki na ce na ƙunshi umaima juyin duniya mun ta yi amma na kici har ta ɗiba ta nufi baki na da shi na ma na ture aya cokalin ta yi ta fice sanarwa mami ta ba jima suka shigo tare umma ta ce kin ganta mami ta ki ce ba ta sha magani kuma kanta na mata ciwo a da fuska ta yi ta zauna tare da abincin ta shiga ɗiba tana bani. Ganin fuskan mami ba alaman wasa sai na karba. Banin ta sai da na goshi ta kuma balla maganin ta bani na amsa ina yatsa na fuska. sai ga na sha sannan mai mutum ya tara ce min kwanta ki huta ban ce ki fito ba kuma tana gama magana ta fice bin mai ne da kallo ina mamakin in kwanta kuma kai amaryan kuma fa kamar na da baki na mai magana ita ma ta fice ko ma wannan ina na kwanta ina ta tunani ko wani abin ya faru ne ko kuma an fasa sai gobe ne da na ɗauka saboda ina bacci ne ba a tashi da ba gashi mami ta ce na koma na kwanta na huta to na ga watakila an bari sai gobe kenan da haka bacci ya kuma yin gaba da ni Mama tana ficewa kawai ta girza kai tausayin Banas take sosai yanzu da bata sani ba ma ga ta cikin ciwo idan ina kuma ta sani. Ganin alaman za ta mata magana shi yasa ta fice. Tun kan ta rasa amsan bata, ita haushi ma ta ji wallahi ai su abba da sun ɗaura auren koda kuwa da yadin nishi ne, don ya fi wannan dama da za a saka yarinya ƙarama. abinda da ƙyar ta yarda ma da batun auren kuma ga abin da ya faru daman cewa take ba za ta yi aure ba babu mai aurenta tana yar karuwa kai Allah wadaran munafukai da masu mahasada wallahi Allah ya shirya su sai da jama'a suka lafa wajen bayan isha sannan abba ya shigo gidan mami a falon suka zauna suka gaisa abba ya mata addu'a Allah ya sanya alkai da kuma ban hakuri akan abin da ya fara ganin banafsha ba haka aka so ba sai hakuri Allah ya ne ya kaddara murmushi mami ta ce la abba ai komai nufi ne na Allah fatan mu dai Allah ya sa kan shi ne alkai kuma ba ta wanda ya fishe Amin mamin yara, ai da farko ma na ce da shi na nan, to ina ta amince a ɗaura auren da shi, amma bai samu zuwa ba yana can ya kashe wayansa kishi yake wai, yaran zamani sai a hankali. Ai da gaskiyansa dole ya kishi an buge sa, amma da yake Allah bai yi matar aliyu ba ne? ai gashi ba a ɗaura ba, sai kuma idan ya ji labarin idan ta dawo daidai. Ya ci gaba da zuwa tun da bai zo ba yanzu balle a ɗaura da shi. sha ba ya ce Allah dai ya shirya mana yaran nan. Amin an bansu, mamin ta faɗa. aba kuɗin sadaki ya tura aljus tare mu kullum mota ya wa mami tare cewa to mami yara ga sadakin ki nan. Fatan mu Allah ya sa ɗakin ki kenan sai mutuwa kuma. Mami tana ma yaran mu kullum mota ce amin abban su nagode sosai. Allah ya saka da alkhairi ya ƙara girma Allah kuma ya bar zumunci nagode sosai. Ba ku mamin yara. ai an riga da an zama ɗaya kuma amma fa rayuwa sai haƙuri mu maza halayyar mu sai a hankali ko da ko muna son abu? rayuwar ya daban da kuma ta gidan aure dan Allah a dinga haƙuri sai a ga an ci riban zaman Allah ba ku zaman lafiya da haƙuri da juna Allah kuma ya kawo zuri'a masu albarka murmushi ma mace ta yin ƙasar kanta cikin kunya abba ta ce insha Allah abba na gode sosai masha Allah sai maganar makarantar Fadima tunda suna semester ƙarshe ne idan za ta ƙarasa a mai a nan mai gidanki ya bari to sai su zauna da 'yar uwarta idan kuma bai amince ba sai a mata transfer insha Allah duk yanda muka yi da shi zan sanar da kai abba gidan ma da na yi tunanin ko za mu sayar da shi ne a'a mamin yara a bar su kada a sayar wata rana za ku iya kawo ziyara ku zauna ai ko kwana biyu ne kawai dai ko yan haya za a iya baiwa ɗakuna biyu sai a bar ɗaya to shikenan abba na gode sosai sai da abba ya ƙara yawan mami siya sannan suka yi sallama ya tashi ya fice abinsa bayan ya jirga mata ta yi ƙoƙarin fahimtar da banarta kada ta sanya damuwa a ranta kuma muƙaddari ne daga Allah shine mai nufar komai saboda haka ta yi haƙuri sannan aka ta na karkumanta ku yi subscribe ni kuna like mai ɗaki